Thunder Blows Online TV. Thunder Blows. Tsaron nan da ta ƙara ta'azzara ko kuma ce ta addabi mutane mm. musamman daga Gusau zuwa Zaria. Mm. Domin duk wanda zai biyo wannan hanya yana ɗarɗarne ko ta same shi ko ta sami wani ɗan uwan shi. Wai menene wanda kake gani ko kuma ya za a yi a magance wannan matsalar tsaron? Ai babban matsalar ita ce ke hajiya. yanzu duk wanda yake gwamna na jihar zamfara duk wanda ya aza kafar shi a ƙasa ta jihar zamfara to baƙo ne na gwamnan jihar zamfara baƙo ne na gwamnan jihar zamfara ko ɗan zamfara ne ko baƙo ne sannan musulunci ya koyar da mu kyautata ma baƙo da kiyaye rayuwar shi da dukiyar shi da take ƙarƙashin kulawarka in kika lura halin da muka samu kanmu ciki taɓarɓarewa tsaron ta kai gaya can da inda babu tsaron a cikin ƙauyuka ne da karkara mm. a hankali a hankali matsalar ta kawo local government ta kawo world headquarters a hankali a hankali ta kawo local government headquarters a hankali a hankali ta kawo jiha to karewa da ƙarau hajiya ƙarshen lalacewa shine a ce ba a iya kare hanya inda mutane suke zirga-zirga suke mu'amala duk inda ba a zuwa ko inda ba a koke shakkun ya tafi babu magana ci gaba ga wannan wuri idan ga miki hajiya kima ji magana ci gaba babu wani abin da za a kawo na sayi ko na saidawa a wannan wuri duk wanda kika gani a wannan wuri wanda dole ta kama shi ce babu yadda zai so shi ne ƙarshen lalacewar da muka samu kanmu na abin da ya shafi farfariyar tsaro a jihar zamfara gaba ɗai gaba ɗai bai wuce kilomita ɗari biyu tun daga yankara haɓi masa ba zai wuce kilomita ɗari biyu sannan inda ba matsalar ta yi muni daga tsafe zuwa ɗan kara wanda shi kuma bai kai kilomita talatin ba sannan inda matsalar duk ta himu ne kuma daga daga kuceri zuwa tsafe shi kuma gaba ɗaya bai wuce kilomita ashirin ba amma a ce an kasa kara rayuwar mutane a ɗan wannan tsakanin babu rana ta Allah da ba a fashi wannan wannan hanyar ni babu sati na Allah wanda ban bi hanyar babu satin da ban zo Abuja babu shi sati wanda ba zan je wanda ba zan je Abuja babu ranar da ba a fashi wannan hanyar sai ai fashi so biyu ma sanan ƙarshen lalacewa mahajiya mutanen nan ba su tsoron kowa tunda can da yadda muka sani dan fashi bai hitowa sai dare yayi hmm. kuma ya fito zai zo ya fashi da gudu ya koma da gudu yanzu ba tsoron kowa ni nan ina faɗa miki soja akwai checkpoint na in ka wuto ku ce in za ka yi na ko in za ka je gusa in za ka yi gusa in za ka yi gusa eh after ku ciri after ku ciri shine first checkpoint na soja soja wallahi hajiya idanuna ya kalla ya gaya ya ce min oh boy this road no good wo kai kai ta gudu soja a wannan checkpoint wallahi oh boy road no good this road no good wo sai ka kara giya kawai <laughs> sai gudu soja ya ce maka kai ta gudu sai kai ta gudu soja wanda ya kamata a ce mutanen nan bin su ake yi a kama su su in ma abu za su yi su zo su yi suna ji su sace mutane su gudu amma babu wanda suke so so ni a iya fahimta take hajiya wannan al'amari ne babba wanda ya kamata a ce an samu haɗin kai tsakanin gwamnatin jiha ta zamfara da gwamnatin tarayya a ga abin da ake yi na taɓa yin odiyo na tuttura na dan babba da shawarwari na na abubuwan da nake gani ya kamata yi wasu daga cikin shawarwarin idan zan tuna shine na bada shawara cewa kamata ya a samar da abin nan na soja military ka taba magana eh, eh, base base haka kin gane da irin wannan tsarin irin wannan tsarin da ake yi Abuja yanzu kin ga hanyar Abuja in ka tashi karfe goma na dare daga kaduna kana tafiya ka abuja ba mai tare ka ba ba ba bandit ba ka tsoron komi ko iyalinka ba kai ma ba kai ma ba kai ma ku gafarta mini amma in za ka zo da kuceri sai ka faɗa mata ka ce ta yahi maka dan ba dole bane ka iso so amma gusau sorry kaduna zuwa abuja ko karfe sha ɗaya na dare kake son tafiya ka za ka tafiya ka to amma ba da ka tsarin da aka na so ka ɗaya mana rada mutane na mamaki ba hanyar da adda checkpoint na jami'an tsaro musamman in ka bi hanyar nan karfe bakwai na safe tsakanin ɗan sanda daga lala zuwa abin kai ka yan kar kila baka iya kirge checkpoint din to amma abin da zai daure ma kai da presence na wa'in ga checkpoint a saman hanyar nan kuma ka ji an yi taro tsakanin checkpoint da checkpoint an ɗauki mutane ni na ganin ba ba abin da ya kamata a yi ba kenan ba checkpoint ya kamata a yi ba to me ya kamata su kaga irin tsarin da suka yi na Abuja yes ai observing observing suke yi baka maganin su baka ganin su suna can sama sun sa wannan abun nasu suna akwai tanki na ruwa akwai akwai tents nasu akwai komi nasu ai wannan mingling da ake samu tsakanin jami'an tsaro da masu tafiya sama hanya shi ke kawo wannan tsaiko ɗin da cin hanci da rashawa da kuma matsaloli na na na na fashi na compromise ma ga soja na zaro da gaskiya ya zama mai mota bai da alakar soja ya zama shi soja abinda abin nan abinda aike shi shine ya diba ya diba waɗanda suke wucewa ya tabbatar da motoci ba a tarkoce mota ba kaga yanzu kamar tsarin aiki Abuja babu ba su taron haka kai abuja babu ruwankar soja sai ma ka daga kankani sannan ka hango soja amma daga kilomita goma ko kilomita ashirin akwai soja kwarai ku to irin wannan tsarin ya kamata a ce an yi nan jihar zamfara daga yan kara mm, zuwa imasa a samar da wannan military base din at intervals 10 10 kilometers ko 20 20 kilometers duk abin da suka bukata a samun musu kada a aje saman titi Thunder Blows Online TV. Thunder